الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فالله فيما وبركاته السلام عليكم ورحمة الله Barka wa sake kasancewa tare da ku a wannan lokaci mai tarin albarka. Lokacin da aka gabatar da tafsirin Alƙur'ani da girma kai tsaye a wata da rediyon ku da rashin jariya da ake da musulunci da ba su fara a cikin garin Yarima garin Kusa wa Gwamnati Jihar Zamfara. Idan ba a manta ba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 رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يقم فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم نعم الله سبحانه وتعالى yana mai da mattani ga jahiliyar yan jahiliya da ababuwan da suka ƙago suka ƙirƙiro suna gudanar da su to sai kuma ya ci gaba da bayani wa ƙalu hazihi an'amun wa harsun hijirun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim cikin jahiliyar tasu wa ƙalu kuma sun taɓa cewa bayan waccan ƙa'ida su ta farko sai sun ka ce hazihi an'amun wannan wata dabbobin ni'ima ce wadda an kaware daban sannan wa harsun da kuma wannan abin gona kayan gona to hijirun tsararre ne an sami shi doka an sami shi kariya wai hikaya an ba ihim an yi hikaya daga sashen mummunan abubuwan da suka aikata wa su 'yan jahiliya sai sun ka ce wannan hijirun tsararra ce la ya ƙamuha illa man na sha'u ba wanda zai amfani da ita sai wanda mun kaso wane ne sun kaso khadamatul authan wa gare har yau masu hidimar gumaka su ne adda waɗannan nau'o'an dabbobi da nau'o'an abin gona wai shi ma na ba na watan ba na jama'a bane sun keɓe biza amihim da riyawarsu na an ce za amihim wata kira an karanta bizo muhim watan riyawarsu ai bi za amihimul badil min gairi hujjatin wala burhanin babu hujja babu dalili sannan wa hurri ba zuhuruha kuma akwai wasu nau'in dabbobi wanda an haramta bayan ta ba a hawa sun ce waɗannan ba a hawa su ne aka ce ma bahira da sawa'ib da hawami wanda Allah ya ce can Allah bai sa min bahiratin wala sa'ibatin wala hamil wanda Allah ya ce duk bai sa ba to su sun keɓe wasu dabbobi sun ce su ba a hawansu gaba ɗaya na gumaka ne sannan wa amun. la yazkuruna smallahi alaiha akwai kuma wasu dabbobin da ba su ambatar sunan Allah a kanta in za su yanka a'a suna ambatar sunan gumakka iftira'an alaihi duka wannan kiran ƙarya ne dai ga Allah to sai jazihim bima kanu yaftarun Allah zai saka masu ba da nisa ba da abinda sun ka zamo suna yi na kiran ƙarya duka dai wannan abubuwa ne waɗanda ba su da dalili ga shari'a amma sun ka ƙirƙiro su kuma sun ka mai da su addini da tsari kuma aka ci gaba da gudanar da rayuwa bisa ga hakanan niyya wa huwa tahdidun shadidun wa wa'idun wannan tsoratarwa ce mai tsanani da kuma alƙawalin azaba da Allah ya musu na'am ka karanta na gaba wa qalu ma fi buduni hazi shine ka karanta mu wa qalu sun ce ma fi buduni hazihi al'amu khalisatan lizu khalisatun lidhukurina wa muharramun ala inasina ala azwajina sun ce abinda a cikin cikan nan wa'annan dabbobi to khalisatun lizukurina ke bantatta ne ga maza kawai amma wa muharramun ala azwajina amma haramun ne ga mata kaji kuma wannan maza ɗaya ka umfani da wannan amma mata haramun ne ishara ne ga wani nau'i daga cikin nau'o'an mummunan al'amarinsu cewa abinda a cikin cikan nan bahira da sawa'ib halal ne ga maza kawai amma haramun ne ga mata wai mata ba su ci kun ji kwaruwa maza suna ci amma mata ba su ci su tuni jahiliya aikinta ruwan mata hmm. kun ga dai can suna yi wa mata turbiɗi da rai sannan ba a ba mata gado sannan su mata a wannan lokaci raba su aka yi yadda aka raba dabbobi aka in magidanci ya mutu sai a zo a raba matan in ɗan shi wanda bata haihuwa ba yana son matan sai ya mai da ita matan shi ko ba ya mai da ita kamar bawaya shi kenan duk wannan yana daga cikin munin al'amari na jahiliyar larabawa to ba jahiliyar larabawa ba jahiliyar turawa ma ta can baya baya sun walakantar da mace. wata mata ya iraki da ta rubuta littafi mai suna halitta karar islamul mar'a wai gaskiya ne musulunci ya walakantar da mace ta kawo hujjoji da al'adodin da sun ka shuɗe na isbar ɗawa da sauran dauloli da an ka yi har tana cewa in ba renin wayan waɗannan turawa ba ai su sai a wata shekara suka yi taro faransa suka yadda da mace mutum ce cewa sun kai ita ba mutum ba wata halitta ce daban don ɗaya ta yi bauyan maza ce wannan abin da al'ada suke nan ne su ma to wanda musuluncin nan da ya zo ya girmama mace ya 'yantar da ita annabin rahama alaihi salatu wassalamu ya hito ya ce mata shaƙiƙan maza ne kai kahin nan ma Allah tabaraka wa ta'ala ya zo ce a'a babu bambanci da namiji ta mace da namiji a wani bangare inna akramakum indallahi atqakum ko da inda Allah ya ce kawamu qawwamuna 'alan nisa'i na tahiyar da jagoranci ne ba wai gwada wurin Allah ba a'a wurin Allah wanda ya da'a ga Allah ko namiji ne ko mace shi yake a wurin Allah annabta kadai ce Allah ya keɓe yace ba a yi annabiya mace ba ga ƙira ta ahlus sunna maryam ba annabiya ba ce da sauran mata manya waɗanda an kai irin su asiya matar fir'auna da sauransu amma dai in ban da matsayin annabta babu wani matsayi wanda ya mace ba ta kai ba a wajen addini in dai siddiƙantaka ne to ga alkur'ani ya gaya mana maryam alaihi salam ya ce wa ummu siddiqa ga alkur'ani ya faɗi manya manyan mata ya buga misallai da irin su asiya matar fir'aun ga alkur'ani da yayi sannan kuma alkur'ani eh, tarihi ya nuna mana sadda Allah ya aiko annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Saratu ita ce ta fara biyayya gare shi kuma ya tabbata da Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Khadijatul Kubra matarsa ita ce ta fara imani kafin duk wani namiji a duniya Khadija ita ce ta fara kuma ya tabbata da an ka fara kiran musulunci an ka huskanci shan wahala Sumayya radiyallahu anha ita ce ta fara ba da jininta an ka kwaba ƙasan musulunci ita an ka fara a cikin wannan addini kayi a kashe wani namiji sumayya sannan zimira ita ce ta fara rasa idanunta saboda wannan addini hmm. fadimatu bintul khattab ita ma abinda ta yi kenan game da abinda da ya shahi sha'anin addini ta riga wanta umar ibn al-khattab shiga musulunci ta sha wahala akan addini kai hatta da hijira ta farko da manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni sahabbai su yi daga makka zuwa ethiopia to akwai mata ciki wata su goma sha biyar ne gaba ɗai mata biyar maza goma ga wata riwaya maza goma sha ɗai mata ko abin da mata hudu waɗanda suka yi irin su ummu salma kaga duk sun yi wannan hijira irin su ga mata nan da daman gaske masu daraja waɗanda sun kai wannan hijira a wannan akwai su salma wanda duk sun irin wannan hijira akwai su sahalatu bintu suhail ta yi irin wannan hijira ga irin su ummu habiba ramla ramzul iman wanda aka ce ma alama imani biyar sarkin makka shugaban ƙasar makka amma tabbar babanta abu sufyan tabbar mahaifiyarta hindu binti utuba ta shiga addinin musulunci da ita an kai hijirar farko a zuwa habasha daɗa kowane irin fage taimakon addini ne sadaukantar da rayuwa ne duka an samu mace guda wadda ɗai rana ta ba da ɗiyanta hudu suka yi shahada fi sabilillahi ita ce wata hansa'u binti tamarin radiyallahu anha bal kai an samu afara'u ubinti ubaidi wadda ta ba da ɗiyanta bakwai ɗiya bakwai ummu shuhada isab'a ita afra'u da ubaidi shahidai bakwai ta gabata ita wannan mata ga irin su ummu ammara daga likita zuwa yaƙi bayan Allah mai girma wadda ta yi alwashi bayan annabi ya aiki ɗanta sallallahu alaihi wasallama ɗanta habibu zuwa ga musailama musailama ya yi mashi kisan gilla ta ce to babu komai wallahi na yi ma Allah alkawali. ran da duk Allah ya haɗa ni da musailama aka haɗu hilin daga to ina cikin waɗanda a ajalin musailama wallahi a ranar gumurzun yamama je koma cikin tarihin ya koka malam ka kalli tarihin yamama inda wani malami ka cewa wallahi kuma sun matallahi sahabban manzon Allah ko da ban da imani ba su yi wani aiki ba sai gumurzun da sun kai ranar yamama don kara musulunci don kara addinin Allah a sadda manzon Allah ba shi bisa bayan kasa don a gane ihlasin su annabi ba shi na an kai yamama karkashin jagorancin Abubakar radiyallahu anhu to ko da ba su yi komai ba sai gumurzun da sun kai ranar yamama to ya isa ka neman masu gafara Allah in ma kai ka ba da aljanna ya isa ka ba su. irin aikin da sun kai to wannan mata tana cikin wadda ta yi wannan gumurzu ta yi mubaya a zuwa ga mutuwa kafin a kashe musailama sai da an ka ji tsoro ga ta alkur'ani ana ganin za a karar da su gaba dai suna karanta alkur'ani suna zuwa suna shahada a yakin yamama ne an ka hangi ammaru bin yasir radiyallahu anhu ba ya hau dutsi yana ya asaba badarin ya asaba uhudin kai almajiran Muhammadu Rasulullah kuna bari addinin ku ya faɗi ku yi yaƙi fi sabilillah ya mai rayuwa ya ce ko da niddiba sai ni ga kunnen shi na janjalin bu an tsari kunne na janjalin bu ba magana sa ga ya kai ba kira ya kai a zo a yi jihadi fi sabilillah a gumurzun yama ba irin waɗannan wurare mawaƙi ku na sahabbai in ka ji mutum yana magana sahabbai kila bai san abin da sahabbai sun kai ba ne dai bai sani ba bai san irin aikin da sun kai ba jama'a ko ga ƙasa ana girmama 'yan mazanjiya yanzu akwai ranar 'yan mazanjiya ba girmama su aka yi da sauransu a tsarin jahiliya ma hauharanni aka azawa to mu a musulunci babu azahore sai dai a yi mutum addu'a 'yan mazanjiya to waɗanga sahabbai su ne 'yan mazanjiya ka kalle su a yamama ka kalle su a kadisiya ka kalle su a ranar yarbu duk an rosa mu ga tarihi irin waɗannan wurare abubuwa duk ba mu san su ba sai ya zama cewa ba mu san mi ayya mamad din ba mi ayya ranar yarbu mi an ranar kadisiya balle mu san ɗimbin aikin da sun kai to addinin musulunci ya karrama mace ya girmama mace ya mutunta mace a ilimi duk ilimin da ɗa namiji ka iya nema ya samu godiya mace tana iya nema ta samu mun gani an ga uwan mu'minai Aisha radiyallahu anha matashiya jama'a don Allah ina tambaya ba Najeriya ba ko a Ingila kuna kawo farfesa cikakke ɗan shekara 20 ana iya samu ai ko dokta ne da wuya a samu dokta ɗan shekara 20 na ilimi ai da wuya jama'a to uwan mu'minai Aisha ba ta wuce shekara 20 ba farfesa ce a ilmoman addini radiyallahu anha dan ana karga masu fatawa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan an karga zuwa goma zuwa goma sha ɗaya wallahi sai an kawo ummul mu'minin Aisha dimbin ilimin da Allah ya bata kalli irin su Nusaiba al-Aslamiyya ga sunan ga sunan manya-manyan mata malamai bangarori da bangaren ciyawa saboda Allah cikin ciyarwa saboda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mata da aka ce ma ummul masaki uwar miskinai ita gumbidatta miskinai bata haihu ba ba ta da ɗa ba ta da jika miskini ya zo ya ce ya uwa ta yin wani kaji maraya ya zo ce yin wani kaji da can mutum ya aiko ce ko wada mata yin wani kaji Uwar mumine Aisha ta ce na yi gasa wai ko ina kai kyautar ta ina nace ta wuce ni ummul masakin zainab bintu khuzaima radiyallahu anha duk ai wannan ne a cikin mata diba waɗannan suka tara ilimi diba matan da suka biyo baya diba sayyidatu tabi'ina wata fatimatu bint eh hafsatu bint sirin ko ka karanta tarihi hafsatu da sirin ku duba aflalu tabi'iyat ga sunan ga sunan mata kai malam bari in bakka ka ɗauko littafin malamin nan da ya rubuta ya rubuta a alamun nisa'i mashahuran mata kaga manya manyan mata malamai cikinsu aka yi aka samu wata malama hadisi Karimatu binti Ahmad a wannan lokaci an kai cewa wanda bai karanci Buhari bai saurari Buhari ba a wurin Karima akwai saura wata babban malama ce malama hadisi da ita da su Kusmai Hali da su Abul Abu Abul Waqati da wa da wa da wa da wa wata wannan malama ka karanta tarihinta to ba a mantawa ma muna ƙasa ai an yi nana asma'u ya shehu usman kila ka ce ai waɗancan laraba ne a'a ai ka bayan su ma waɗanda ba laraba ba don Allah ɗauko tarihin asma'u ya shehu usmanu nan ƙasa an kai ta amma ba ɗimbin ilimin da a gare ta in kai baka san matsayin nana asma'u ba to bature ya tsallako daga ingila ya yi research ya yi bahasi akan rayuwar da asma'u ya yi bincike akan wace ce da asma'u bangaren rubuce-rubuce matar da ko rubuce-rubuce abinda ta yi tsakanin ta na filatanci da hausa da larabci ta rubuta littafi tsakanin karami da babba da kasiloli fiye da 60 da wani abu hmm? fiye da littafi 60 da wani abu jama'a nana asma'u sannan mai mai da'awa ce mai aikin addini ce babban malama ce wani littafi na nan da Dr. Waziru Junairu Allah ji kanshi ya rubuta mai suna Arfur Raihan bi zikri auladi shaykhina Usman to kaga mata irin su Fatimatu irin su Maryam irin su Aishatul Karima irin suwa irin suwa ga mata masu dimbin ilimi haka ma yanzu akwai littafin da walin gwandu na yanzu ya rubuta game da tarihin daular usmaniya islahul umma bid daulatul usmaniya ya kawo mata ciki waɗanda suke masu ilimi Yan ka wannan niya to dukkanin a yi nan niya nan afirka an kai mata fadimatu fadimatu binti abdullahi akwai lakabin da aka yi mata ita ta fara tunanin yin university jami'a ita wannan mata a maroko an kai ta wannan boye Allah ta tattara ɓangarori na ilimi ai ko da ma abin da a jami'a a tara tsangayoyi na ilimi a mai da suri guda wannan boye Allah ita ce tattabayi ku duba ummu khalil matar da ta yantar da addini da an ka shiga cikin wata matsala sai da ta karbi mulki sannan an ka roƙe ta cewa Allah taimake ki sannun ki da aiki a walan manya manyan malamai sun zo sun ka gaida ita ta anshi mulki to amma muna roƙo ki ba da mulkin ga ɗanki ki zama mai ba da shawara saboda a tsarin musulunci mace ba ta irin wannan shugabanci na gaba ɗaya sannan kuma ta yarda da fatawan malamai wannan boye Allah ummu khalil karanta ka ga duk irin aikin da ta yi to an ka duba wannan littafi na ka watan abin nan na alamun nisa'i sai ka ga cewa ya kawo mata masu dimbin ilimi waɗanda suka yi gwagwarmaya ɓangaren gwagwarmaya ciyar da dukiya saboda Allah ya jama'a ana mancewa da zubaida in dai sadaka da taimako da agazawa ita uwan miskinan duniya ce ita zubaida ai ba da banza ba da malam hariri cikin mukama ya ce ko ke azubaida da kuɗinki ai karanta tarihin zubaida ka gani ummu ja'far wallahi malamai sun ce a zamaninta ba a san wani mahaluki wanda ya kai sadaka da jinkai da taimaka ma talakawa kamar ta ba kai zubaida ta gina makarantu zubaida ta ɗauki nauyin manya-manyan malamai masu karantar da addini ta zo ta ba malami abinci wannan shekara goma ta ce ga ta malam a ci gaba da ɗaya da kalmar Allah bisa bayan kasa shekara goma jama'a malami iya samu ce wannan shekara guda in dai mai niyyar hidima addini ne ai ya samu yadda zai samu dama ya ratsa littattafai ya yi rubuce rubuce cefanen shekara guda na komi da komi to ita shekara goma ta gaba malamai kuma tana tara malami ɗari lokaci guda sannan makarantarta da ɗaliban da ɗaliban duk ciyar da su aka yi fi layi wannan boye Allah wadda miskinai sadda aka yi ma ɗanta juyin mulki miskinai suka yi bore saboda sun rasa uwa ummu ja'far to an yi mata yan uwa daban daban daban daban daban ba mu a musulunci za a gwada mana kallabi tsakanin rawunna ba a'a ai na hakikan dai an yi su ba tsiranci ba da aja harka addini shi a ɗaukaka shi a ɗaukakan mace ɗaukakan mace addini da kulawa da addini da tarbiyyantarwa da ilimi da ilmantarwa da rubuce-rubuce da yawa matan da sun rubuce-rubuce a cikin wannan addini sun ba da gudunmuwa sun taimaka ma addini jiya da yau kuma ko yanzu mun ga cewa ai ilimi na wanda ya shirye Allah kaɗai san yarinyar da ta haddace alkur'ani mai girma ga mahaifinta bai haddace yazo biyar ba gashi nan mace in ta shiga ilimi ko da iri muna gani yanzu mace za ta shiga ilimi na ɓangaren lahiya na ɓangaren mi kuma nan da nan sai kaga ta samu ilimi ina ji kamar bara an zo mana da wata mata 'yan nan gari yan nan gari ce ta je ta yi wani course a ingila mai mataba sarkin katsina yana yana da masaniya da wannan boye allah wadda ni kaina ta an kai ta wuri na course ɗin da ta yi dai a yanzu an ce a arewacin najeriya babu wata musulma wadda adda wannan course sannan ko a ita ma akwai wata guda amma ba musulma ba ce irin nau'in kwas din da ta yi ingila ƙasashe da jami'o'i suke neman ta saboda wannan course ɗin, amma kuma ana ganin ko ta zo ta taimaka ma gida to irin wannan kenan ne don haka al'ilmu bi ta'allum ta nemi ilimi ta samu ilimi don haka musulunci jama'a ya girmama mace yanzu wata shelar banza ce a zo a gwada ma 'ya'yan musulmi cewa musulunci ya walakantar da mace har an samu wasu mata yan mata waɗanda ba su yi karatu a addini ba wai saboda gado wai ya musulunci zai cewa lizzakari mislu hazzul unsayni wai ku Allah aka ce mai a'a ni ina mamaki kafin ka tambayi adam me Allah ya ce ga gado a ba lizzakari mislu hazzul unsayni to ai yanzu sai ka je ka tambayi gwamnati me yasa za a ba famanan sakatare albashin kaza principal na makaranta da Allah principal ya kai rabin albashin permanent secretary to da an kai haka albashin da aka ba za ka isko wani uban ƙasa ne wanga da aka ci uban ƙasa wani hidimar da ya kai ta al'umma wallahi ba aika kaɗan bace mutanen nan suna hidimomi suna wahaloli na al'umma za ka tabbatar da cewa famunan sakatare bai kai ɗawainiyar da ya ka ɗauka ta al'umma ba to amma albashin uban ƙasa ai iyakar shi rabi ya kai rabi ko ɗaya bisa uku na eh, to bai ɗaya bisa biyar ba da albashin kila kawai albashi emiya ɗaya ne za a ce shi kan dole wuce na faminan sakatare ah. a'a to emiyoyi abinda suka yi da hidimar jama'a wannan ai su babban tunda emiya ko shi sai ya ɗauka cikin aljihun shi ba ma na abin da aka bashi ba to kaga ba ka ce ma gwamnati da haka to ya za ce ma Allah ne zaka ce ma gwamnati ka ce lizzakari mislu hadal unsayni Allah ji kan shek Ahmad Lemo wata rana mun kai mashi ziyara a can cibiyar shi ta IET Amina to nan ne yaka magana ya ce sai kun tashi sai an karantar da ƴaƴan musulmi hakikanin addini domin ana yaudarar su an samu ƴan mata da sun kai ridda wai saboda musulunci ya ce ba ana auren mace biyu amma ba a yadda ita mace ta auri namiji biyu ba sannan an ce gado a ba mace lizzakar a ba namiji misalin rabon mace biyu wai bisa ga wannan an walakantar da mace kaga irin wannan kenan ko kuma an ce mace ba ta auren kafiri amma shi musulmi yana iya auren kirista shi na tare da sharuɗa to wai don haka an walakantar da mata to in za a samu a yi musu bayani a faɗi irin girmamawa da addinin musulunci ya yi wa mata da tausasawa da karramawa da mutuntawa kai ai babu wani addini ko wani tsari a duniya wanda ya kula da mace kamar yadda musulunci ya kula da mace Allah muna gode maka to shine su sun ka ce wai muharramu ala azwajina amma wa in yakun maitatan in ya zamo musai yana da kira'o'i da yawa in ya kun mai tatan wa in takun wa in ya kun mai tatan mai tatun akwai kira'o'i na malamai wai fahim fihi shuraka wai wannan sun yi musharaka saboda shi musai kashewa Allah ne in musai ne da maza da mata duk za su ci amma in ba musai ba ne wannan nau'in nama na waɗannan dabbobi da an ka turki to saboda rashin tausai namiji zai zo a yanke mashi mace ta soye mashi tsakkiyau ya zauna yana ci ya ce ke wa haramun ne gare ki eh, a lokacin jahiliya ke hoban da ke in ya gama ci kawo man kalle in wanke hannu samo man sabi ne in wanke hannu aje man saura ko tsoka da ke taba ke haramun ne gare ki amma in musayi ne sai ya kwaso ce gyara mana dukuci da ni da ke wannan musai ne ana ci Allah ya ce sai jizihim wasbahu Allah zai saka musu wannan sifa da suka yi ta ƙarya ga Allah wajen halattawa da haramtawa Allah adda ikon halattawa da haramtawa innahu hakimun alim lalle shi Allah gwani ne kuma masani ne ai hakimun fi sun'ihi alaihim bi khalqihi gwani ne a cikin abin da yake yi mahalittar shi ya tsara komai. وقدره تقديرا يا قدرت قدر قدرتاوا نعم ونقصر الذين قتلوا أولادهم سفرا بعين علم وعبره وحاجة na'am subhanahu wa ta'ala yace qad khasira allazina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin hakika wayannan da sun ka ci gaba da kashe 'ya'yansu, don wauta ba da ilimi sun tafi musamman da su ƴan jahiliya suna kashe mata ƴaƴa mata suna yi masu turbiɗi da rai Allah ya ce hakika waɗannan mutane sun yi asara kuma sun ɗauki babban zunubi sun kashe 'ya'yansu ai wallahi laqad khasira haula'i sufaha waɗanga wawaye sun yi hasara malam hashari rahimahullahu ya ce wannan aya ta sauka ga rabi'a da mubar ƙabilar rabi'a da ƙabilar mubar da sauran larabawan da ka da rai ga 'ya'yansu mata wai manufarsu don tsoron mugun abu da tsoron talauci turbiɗe da ran wasu suna da hujja wai kada a zo a kame ɗiyakka a yi mata fyaɗe ka san mahimuni a kama ɗiya a yi mata fyaɗe kai wata musiba da aka aikatawa yanzu in ba hankulin Allah ba da jinkirin hukuma wallahi da Allah ya yi abin da zai yi a kama mumina musana katangantattan mace bata taba sanin fasikanci ba wata bata san wani ɗa namiji ba da mijinta a tafi ta ita daji in kaddara ta sa ta fada ga masu garkuwar da kayin fyaɗe mun yadda akwai masu garkuwa waɗanda ba su fyaɗe mun yadda da wannan miya wasu da aka sakowa suna faɗi komi za a yi adalci ko tunda wasu sun faɗi don wani wanda an ka sako ya tahi fyaɗe ga wata yarinya mai gidan nasu ya halbe shi sai ta ji yana faɗi ni kasan na haramta fyaɗe ban kamo matan mutane ko ɗiyan mutane in yi mata fyaɗe ko in bari yi mata fyaɗe a'a ni kuɗi ɗaya nika so sai dai ya ce ƙwamma in na biɗi kuɗi in ba a baya ba in halbe ta ƙwamma ya kashe to yanzu ga inda aka fyaɗe a kama matan mutane a je dajin Allah a yi mata fyaɗe wata ma da azuminta na ramabana kai wannan laihi ya kai babban laihi kai wannan laihi babban laihi ne ba karmi al'amari ba ne anya ba a tsoron gamuwa da Allah wallahi matan nan in ta yi maka Allah ya isa da keta mata alwarma da kai ba ka gama lafiya. kuma za ka ga bala'in da zai sauka duk mai kama matan mutane da 'ya'yan mutane da ƙarhin bindiga ya je ya masu fyaɗe wallahi ku bashi da Allah ku ga abin da Allah zai mashi kuma ba zai ƙarshe mai kyau ba ba ƙarshe mai kyau don iyakacin zarafi kenan ko dai baka yi mace fyaɗe ba ai garkuwan ma inda ta tsaya ga namiji menene yin garkuwa da mace mace mustalafa na? a ɗauke ta aje da ita daji haba jama'a haba jama'a a tsare ta cikin dajin Allah wanda zai tsare ta ba muharabi ba ne a shari'ar musulunci bai halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi tahiya wadda ta kai tahiyar ƙasaru ga maliki ga wasu malamai wadda ta kai mil 48 ko a ce ta yi tahiyar kilomita 100 ba tare da muharami ba a shari'ar musulunci wallahi bai halatta mace ta ɗauki kuɗi ita ɗai ta shiga mota ta je kano ta yau sayayya ta dawo a sai da rakiya ko da rukatan ma'amuna a haɗa gungun matan to sai a samu namijin da zai musu jagoranci amma ba wai su su yi kansu jagoranci ba ko kewaye malama in eh, shari'a kuma wani ya ce shi ya gani ya ce lalle abin da shari'a musulunci watan direba ne ya ɗauki mata dukkan mata ne ba namiji ko guda zai kai su kano to mota ta samu wata matsala sai suka je yayi masu shinhuda ga wani icce ya je ya samo bakanike a zo a yi gyara da jikunansu na kuɗi da komi suna nan sun zo da kuloli suna cin abinci me yaka faruwa sai sun ka hangi mahaukaci ya taso ya ce wallahi da jikunan da komi sun ka bari yana kawwa mai mashin na kawo shi sun auna cikin daji da gudu sun bar jikunan kuɗin da sauransu kaga inda mahaukacin nan barawo ne sai zai kwashe kuɗi sai ce kaga dai da an ka ce amma wanda ya tsaya ga mashin mahaukacin nan na tasowa sai ce kai ta inda zaka sai mahaukacin na ya jura. kun ga fa'idar a ce akwai namiji tare to kaga sun gudu dukkan su gaba daya kai malam akwai hikima ga duk abin da musulunci ya ci akwai hikima in baka santa ba je bincika amma cewa a samu buhari to yanzu an ce mace Wanda ta yi imani da Allah da ranar lahira ba za ta yi tahiyar yini da dare ba sai tare da muharami wanda an ka haɗa ta tare to yanzu ina ɗauke mace a yi dajin Allah da ita aji a aji kuma wanda ɗauke ta ba muharaminta ba ne wa zai tsare ta ba muharaminta ba ne kun ga wannan babban laifi ne ke ta ba doka Allah ne wani abu ne mai jawo bala'i cikin al'umma to ana dai faɗi ne da kuma jawo hankali don a ji tsoron Allah in kuma mutum ya ce bai jin tsoron Allah to ga shi ga Allah inda ka ga kana iyawa da Allah to mu ta yi kallo mun san dai can baya waɗanda sun ka ja daga ina duk sun faɗi duk sun faɗi an yi ta'addanci kam kuma an yi 'yan ta'adda amma ina suke a humul yau ina suke yau ألم ترى كيف فعل ربك بآدي إرم ذات الإمادي التي لم يخلق مثلها في البلاد وفرعون ذي الأوتاد الذين تقوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد هذا إتوى تشنج ما أتوى أنك لم يخلق مثلها في البلاد باتبا إرن صبا إما كان كرهيني من سوتي ما الله سوك ما أشد من قوة أهدا مع النبي وأحس أنا من كرهي قريبا الله ما بيكرهي مبارك annabin ne ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ba su san Allah da ya halicce su ya yi su ƙari ba suka ce ba su sani ba a gwabza ina na maruzu ina amana ina kan'ana ina jinkis khan jinkis khan ce ma Allah ya ba za ka gushe kana halitta ba ni ina kashiya shi ya zo da gari gaba ɗaya shi hatta da jariri cikin cikin uwa sai ya kashi. jinkis khan ya kama musulmi cikin masallaci ya kone kirista a cikin coci ya kone yan akwai yahuda gari biya kama ya kone ya ce allah ba za ka gushe ba kana yi ina halakarwa in ta'addanci an yi mutumin da ka da'awan musulunci amma ba musulmin kwarai ba ne abu sa'idul ana la'anahullahu ina ɗai rana ya je ya kashe alhazzai dubu arba'in ta amma ina yake Allah ya kama shi ko bai kama shi ba kawai ran nan sai da zan tsoro Abu Sa'id al-Karmi ya kai amma ran nan kawai sai gashi wai mutuwa zai shi kenan kawai sai mala'ikan mutuwa ya kuma sai ya saranda kawai ya bada kai an yi wanda ya ce to shi bai ce bai mutuwa ba wani balaraben jahiliya ne mai ji da kanshi ya ce bai ce bai mutuwa ba amma mutuwar shi sai ai gumurzu lalle ran da mala'ikan mutuwa ya zo ce zai ta da shi sai an yi kare jini biri jini saboda abin da ya rude shi shi saboda jarumtaka shi bai rika makami kusa abin nan da turawai suka kokarin tarihin nan ne suka ɗaukowa su zo irin su ko rambo da kwamando su yi mutum da ko makami bai rika saboda sadaukantaka to shi wannan mutum makamin ka shi an nashi zai ga mutum goma da takubba sai ce bari a taso mashi yana cin abinci ya ce bari su matso ran ka daɗe ga suna ce a tsaya su matso kuma zai ansha makami ya kashe su yanzu duk duniya ana tsoron shi wannan lokaci shi yasa ya ce to bai ce zai bai mutuwa ba saboda uban shi ya mutu da kakan shi amma ya rantse sai ai bugurzu to ana jiran mutuwa ran nan kwaram sai gashi shikenan babu wani gumurzu cikin ɗakin babu abin da ya faɗi nan cikin ɗakin kawai ya shure shure na ɗakin mala'ikan mutuwa ya makare shi ke na hanka tafi aba malai na yace wa in yakun maitatan fahum fihi shuraka'u sayajzihim wasfahum ida karkasira allazina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin to kashe yaya wa harramu ma razaqahumullahu sun ka haramta abinda Allah ya azzita su su ce haza halalun wa haza haramun Iftira iftira'an alallah don kiran ƙarya ga Allah kardallu Waɗannan mutane haƙiƙa sun ɓace wa ma kanu muhtadin ba su zama shiryayyu ba sun zama ɓatattun mutane ba shiryayyu ba imamu suyudi yace a ƙarƙashin wannan wa kazalika nuwalli ba'al na ba'alan ko mun karanta da mu waccan da muka karanta imamu suyudi yake cewa ya yi ma'ana da wani hadisi duk da malamai sun ce hadisin da'ifi ne amma wasu malamai sun ƙoƙari kokari su inganta hadisin da hanyoyin shi kamata kunu yi walla alaikum yadda kuke aka naɗa muku shugabanni Fulailu bin Iyar yana cewa idza ra'aita zaliman yantaqimu bi zalimin in kaga azzalimi yana hukuntar da azzalimi to abin mamaki ne kawai kaga abin mamaki shi wannan hadisi din cewa an ji wani malami kamar yadda sun ce ibnu usaimin yusahihu hadisu kama ta kulu wallahi alaikum shin hal haza hadisun sahihun wa hal sabata fi'lan shi ya tabbata cewa wannan hadisi sahihi ne to malamai sun yi bincike ne karshe sai suka ce hadisin dai da'ifi ne amma dai ma'anar shi tana nan wadda aya wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'ala to shine ma'anar shi lokaci ya ku to alhamdulillahi abinda mun ka karanta daidai Allah ka ba mu lada abinda mun ka yi kuskure Allah ka yafe mana ka amfanar da mu da wannan karatu da masu saurare ka saka da alkhairi ga masu isar da shi zuwa ga waɗanda ba sunan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Karshen tafsirin na wannan dare kenan sai tambayoyi da kuma sakonni da aka saba aikowa kafin tambaya ɗaya daga cikin kafafen watsa wannan tafsiri kai sai akwai UZ online TV shi ma idan aka yi tonin ko aka kamo ta yanar gizo ana samun wannan tafsiri a yanzu haka da yake gudana. Wanda ya ce malam da fata an sha lafiya yaro ne mai mota ya buge ya mutu hmm. da aka sanar da uwayen shi sai uwar ta ce ta yafe shi ko mahaifin yake sai an biya diya hmm. ne to menene hukunci diyar mahaifin ya ta hakkin a biya diya ko mahaifiyar to mahaifi kowa yana da hakki ciki kowa yana da hakki a wurin diyar domin ai gadon diyar za su yi kuma za a raba a ba kowa hakkin shi illa dai uba yakan hi ƙarhin haƙƙi in babu asibi misali in shi wanda tunda yaro ne an ka kashe uba yana hin ƙarhin haƙƙi idan uwa ta ɗauki nata an ce a wurin diya idan sashen magada ya yahi to ba za a kashe shi wancan ba sai a dawo ga diya to yanzu nan diya ce ya yahi ba kashewa ba kenan ko eh. da kuskure ne ya kashi sai an kace an yahi mashi diya eh sashi yace ya yahi diya uba ya ce, to amma abinda za a lura nan uba ne ka dauka dawainiya shin ita uwar da ta ce ta yahi duk da yake an riga an kashe yaron ɗin? magadan inda an anshi diyan nan da uwan nan da uba su ne za a ba to sai zan cewa uba ya ce ya yahi uwa ta ce bata yahi diya ba ba can wurin magana kashewa ba to nan akwai magana a lokacin da an ka zo haka nan idan wani sashen magada yahe sashe bai yahe ba ana ɗauko ka shi shi wanda bai yahe ba a bashi amma inda wurin kashewa ne to wannan saboda guda kamar in mutum na da 'ya'ya goma sai aka kashe shi kashin ganganci sai saura 'ya'ya tara sun ka ce a kashe wannan wanda ya kashe sai guda ya ce a a gada a kashe shi to wagga magana gudan ga za a ɗauka sai a ƙi kashe shi amma a sa ya biya diya in kisan ganganci amma yanzu tun da kashin kuskure ne to diya ce to uba ya fi ƙarfi a nan kuma shi adda mahihicin haƙƙi ko uwa ta yahe ba za ta sa diyar ta waɗi ba gaba ɗaya na'am wannan yake cewa da Allah malam ayi nasiha ga mata masu kaurace ma mazajensu to sun saba ma shari'ar musulunci hadisi ya tabbata idan namiji ya kira matar shi zuwa shi huda shi bata je ba babu uzuri to za ta kwana Allah yana tsine mata a'udhu billahi wa zai so Allah yana tsine mishi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi idan miji ya nemi matar shi kwanciya to ta karɓa mashi ko suna bisa ga bayan sirri watan bayan raƙumi wani wuri cewa ko bisa tanda kaga abu ne wai wanda an mubalaga inda adda haɗari wai don yayi maki laihi sai ki ƙaurace mishi a'a inda dai ne baki abinci bane kaga ana jima'i da yunwa ko kuma baki da lahiya ke ne me baki magani ya ki bayarwa sai ne neme ki kwanciya aure shi ma ga ba a kwanciya aure cikin halin rashin lahiya malamai na ilmul jinsi sun tabbatar da cewa yin saduwa cikin lokacin rashin lahiya ɗaya ko miji ko mata illa ne da lahiya aka yi to tunda ba lahiya ke ga ba ki da amma za ki tahi biki sai ya hana sai ki ci a bacci sai ki kyace shi to wannan kan wallahi ke laihi bisa ga laihi ke saba ma Allah har dai in ke dai ce don in ba ke dai bace in ki kiyarda shari'a ta ba shi dama sai ta yi ke kiyarda ke zubar da haƙƙinki shi wanda ada mata biyu ko uku ko hudu shi ba saraki ne ke kulla ɗaki ke kiya yayi wurin wata amma mai mata guda dole zai tsaya ta roƙonki wata ta ce ku bar shi akwai wanda sai da ya kai ce don Allah ke yahe mani don Allah ki yahi mani to wannan dai bai dace ba ina haka dan ma sai tambaya ta karshe a tafsirin nawa yake malam ni ne na shiga cikin taya murna a lokacin da aka ce an gabatar da sakamakon zaɓe hmm. kuma ina cikin taya murnan nan da ni aka shiga amma ban aibata ba kuma hmm. ban kalli ba to kullufin ya shafe ni kan da aka yi to tunda baka balle ba baka dauka ba kaga baka shiga cikin sai dai taimaka ma masu yin shi abai da domin taya murna ita ga titi za a bi a taya murna bata kai magana gidan wani ba ko ofis din wani an fahimta don haka tunda Allah ya tsare ka baka balle ba baka dauka ba kaga shi shikenan amma wanda ya balle ko ya dauka to ya mayar bare ma daukar da ballewa a isko ne da kayan sana'a shi ma shi ba ma dan siyasa bane akwai wanda aka kwashe ma kaya Ya yace wallahi shi bai ko guda cikin jam'iyyun ga shi bai san wata jam'iyya ba banda sana'a shi amma an kwashe mishi kaya sai jama'a ina wannan ne murna ai ba a taba murna haka ba abu ne wanda bai dace ba Allah tsare mu da koma maimaituwa irin wannan kuma abin ga a kai har gidan gwamnati abin da an kai a babballe na'urori masu amfani har abin gan ba da hanya a bada wanda za a gyara tracking na da na hanya shin shi ma duk murnan ne balle shi shi ma duk murnan ne da na'urorin security da karahunan da a gidan gwamnati duk murnan ne to ina za ka tai da su kai yanzu kana yarda da ka yarda da halal ne ga Allah wani na ya bugo man waya jiya ya ce to malam ba an ce akwai ganima ba ni ce to akar makallahu ka zo mu buɗe littafin jihadi ganima tsakanin musulmi da musulmi in ayi waɗa faɗa babu ganima ko tawaye wasu musulmi sun kai ma gwamnati suka ɗauko makami to in an ka yaƙe su ba a cin ganima abinda an nasu mai musu ra'ayi inda ɗaya aka cin ganima yaƙi da kafirai yaƙin da an kai ko shi ba wawa so ba ba a kai makafirai hari ba ba a je a wasa shi shaguna ba a'a wancan jihadi da an ka sani nace don haka akar maka Allah ba ganima bace sai addu'o'i wannan kamar kullum da aiko da sakonni daban-daban ana neman addu'o'i ga neman zaman lafiya ilimi a haihuwa da sauransu da Allah amma da hada an sarka ya da to muna yi musu addu'a da sauran duk ƴan uwa waɗanda sun ka nemi mu yi musu addu'o'i da marasa lafiya da 'yan kasuwa da wasu waɗanda suka nemi a yi addu'a ga 'ya'yansu masu neman mazan aure da kuma waɗanda za su aurar da 'ya'yansu ba su da abin yi da musulmin da a cikin halin ka yi maza da mata duka muna yi masu addu'a muna roƙo ga Allah ya kawo ba mu mahita Allah ka karɓa azumin mu yan uwa waɗanda aka yi garkuwa da su Allah ka zama tare da su waɗanda a cikin halin tsoro a ko ina cikin garuruwa Allah ka ba su mafita Allah muna roƙonka ka taimake mu marasa lafiya ka ba su lafiya yan uwanmu na gidajen yari da waɗanda a cikin tsanani Allah muna roƙonka ka zama tare da su Allah ka shiryar da mu ka shirya mana da zuriyar mu ka gafarta mana ka gafarta ma iyayen mu akwai cikin marasa lahiyar mu Amina Mala Ahmad mai doya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya kuma ka ba dan shi Abubakar lafiya ka warkar da shi ka warkar da marasa lahiyar mu ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi